Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata, masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da warhaka, mu da sake kasance ta da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Talata 26 ga watan Disamban shekara ta 2023. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin shi wannan shiri na wannan rana. Ba mu gajiya, ba mu kasala, da miƙa ƙoƙon mu ta hanyar yin kuka ga mahaliccin kowa da komi, ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya yarda mu aiki da ita, ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce ya sa mu nisance ta. Tun bayan faruwar al'amarin 26 ga watan Yulin da ya gabata, mu ta tsinci kanta cikin wani mawuyacin hali, wanda shi dai talakkan nan shi ne ke ɗanɗana kuɗa shi, wanda bai aje ba, bai ba wani ajiya ba. wanda sai garin Allah ya waye shi hito shi je shi nemi abin da za ya tsirar da mutuncin shi da kuma na iyalin shi shi ne kenan yana ɗanɗana kudar shi sakamakon mawuyacin halin da ƙasar mu ta tsinci kanta ciki yau kusan wata biyar shi ne tumƙa da walwalewa ƙarya da kuma cin albasa da bakin shi talakan ga wanda bai shi bai gani ba mu kwara da abin da talaka kenan yana gani a matsayin arka ne cikin ƙauyuka daban-daban na ƙasar nan shi ne matsin lamba sakamakon ci gaba da wanzuwar matsalolin tsaro dalilin kwashe mushi basashe da ake yi da kuma amsa kuɗin zakka da ake yi ga hannun shi sannan kuma da wanga lalataccen aiki abun kumiya wanda tarihi ba za ta umancewa da shi kokon bara da ake asawa ana amsa kuɗi da ƙarfi da yaji ga hannun talaka bawan Allah yau mun san garuruwa daban-daban gundumomi daban-daban a cikin jakoki daban-daban na Nijar kira ake yi ga talho gwamnan jiha na sojoji ya kira to ku garin ku bai declaration ba har yanzu ba a ji kunce komi ba Buku kawo kuɗin labusanni ba yanzu ga sunan makaho ne ke jaye da mai idanu abin baƙin ciki an hito an yi kururuwa an ƙara an yi abala france amma yanzu kuma ana nan ana vivile mali ana takamar cewa mun hita daga cikin ƙangin bauta na ƙasar faransa amma kuma mun shiga ƙangin bauta na ƙasar mali yau nijar ta koma baranyan mali mali ashaye da nijar tana tahe da ita cikin ƙasashen duniya tana tallata tana ƙarya da sunan ƙasar Nijar kuma mutane kowa yana ji yana gani yana kuma saurare kowa ya kurwa zai lebara hasili ma game takan da aka yi ma talakka wai duk a manta da wannan raɗaɗi da muka zana da talaka ke ciki da ma wani raɗaɗin wanda ma bamu zana da shi ba wai sai ana ɗoka hankalin duniya ana gwaji ga talabijin gari kaza an yi taro da sarakuna da ƙungiyoyin matasa da na mata ana nan ana shiryawa ana tsarawa wai kakane za a yi a yi wai wani riƙon ƙwarya wai wani transition revisi wasu ce transition popular shi nan dai babu abin da ya sha musu kai da halin da ƙasa take ciki da kuma al'ummata. kenan kun gani da 'yan siyasa anguli da kan shamuwa da su waɗanga sojoji Ƙwariya sama da ta ƙasa ce mun gaya muku billahi lazi la ilaha illahuwa duk abin da waɗanga mutane suke ba hasabar da talaka suke yin shi ba ba hasabar da ƙasa ne suke yin shi ba wallahi wallahi ba su son Nijar waɗanga mutane ba su son Nijar yau kuma ba su son ta gobe wallahi Allah tambaye mu gaban zati abinda suke yi saboda aljikwansu ne saboda kansu ne suke yi saboda iyansu. daga su sai iyansu, sai matansu in muna tashi tsaye mu tashi tsaye mu ce musu a'a mu ce musu nyat mu ce musu kare su ta ƙarya in ba haka nan ba wallahi waɗanga mutane za su kai musu baro ku diba dai ku gani ƙaryar sahe daban ta marece daban nan aka zo aka tara mutane aka ce a'a ai sojojin kasar faransa sun cika wagga kasa ta mu ta jamhuriyar niger tun bai ce wajen dubu uku ne mamman sani kiyau ya zo ya ce a'a dubu da ɗari biyar ne cikin su wane ne makaryaci cani ya hito yana alfahari yana bugun gaba yana tunƙafu. ya ce sun kori sojojin kasar faransa kai kasar faransa ma an kore ta gaba ɗaya lamin zan ya ya ce a'a ai su faransa ita ta ci amana su ita ce ma ta ce ta ki kama mu jamhuriyar Nijar wajen ta yaki da ta'addanci cikin su wane ne makaryaci ya kamata ku tambayi kanku ita CNSP kin kashi nawa ce akwai ta cani akwai ta tumba akwai ta modi akwai ta laminzan akwai ta wane ne akwai ta yan labusan akwai ta dynamic situa akwai ta yan siyasa anguli da kan shamuwa an shi cani da farko ba ta yi shekara uku ba yace a kuma sun rage aka je rafi ta faɗi suka ce ƙarya ce da sauran su to magana wa za a kama ta su yanzu gashi ya Abubakar Sangar an ja shi an tayi da shi kasar Maroko yana ji yana gani yana kuma saurare aka yi kwanci kwancin kwana aka sharara ƙarya aka ce wai Najeriya ta hana ayi baraj da kan daji wai marmakin ya kama ya ce a'a ga yadda batun yake wai a'a sai ma shiga zage zage yi yana ce ma mutane wai wasu marasa kumya shakiyai kai yaushe zaka ga me kasashe makwabta masu girman daraja kuma ku zo kuna zagin su nan kuma sai kuma kai cani ka komo ka ce mutane a'a da mu da Najeriya uwa guda uba guda kakanninmu tarihi wane ne wata biyar ana ƙarya sahiya da marece dare da rana tubali guda ba a azaba cikin ƙasar ga komi ya tsaya cik duk wasu abubuwa na alheri sun tsaya cik babu abin da ke gudana kai yanzu ƙasar da za a cewa ta ci gaba za a koma ana amsar dala dala har kuɗin recreation na yara kai har marayu ba su tsira ba kuma a ce mana an ci gaba wai da an yi magana sai a ce a'a wai labu sannunu muna ji muna gani abin nan da suka saba yi tun mun nafsan san tweet a game mai Niger kai a yi cin amana da ƙarfi da yaji yanzu ana son a aihi dan da ma ba a ɗauki cikin shi ba wato a ƙirƙiro wai wata jamhuriya da ƙarfi da yaji ana nan wai har wasu wasu abin da ya sha musu kai duk wanga abu da ake ciki ba su kallon shi su yi ƙoƙarin su ja da baya sakamakon fitinar da suka jayo wagga ƙasa. 'Yan siyasa suna nan kwance cikin garan bubu sai tura mutane suke suna zagaye cikin garuruwa abin da ke ba mutane mamaki. Kun ce an da harkokin siyasa. Amma yanzu gashi nan sojoji da wasu 'yan siyasa mai agurbi, masu ra'ayi irin da su suna yi ma 'yan ƙasa 'yan ƙasa. Tunda wanga abu da aka gani da shi da jam'iyyar siyasa duk ɗaya. kai tsaye kakin su zo ga gari sai a gani sarakunan gargajiya ƙungiyar mata da matasa da sauransu har da gwamnonin jakoki da harfe da kowa da kowa alhali nan a ɗaya ɓangare in ɗan a wanda aka kai kasu alilansa saboda odiyo na wazaf to waɗanga ga su sai a ga sun tara mutane su zo suna abin shine hobaturi ke cewa dai puwa dai mezir wallahi zalunci baya da kyawu ta bayyana ga hili dai waɗanga mutane suna da lalan niyya mutane dai sun gane dai ƙarya ce ake yi makorama ruwa na rahi muna zaman mu lahiya babu laihin zamu na babu na tsaye aka ja mana fitina to wai dan Allah dan annabi duk mutanen gari ke kiran adalci adalci adalci ina za su shiga da maganar da ake cewa fitina kwana take yi Allah ya la'anci wanda ya tadota fitinar da ƙasar mu take fuskanta yanzu wane ne tadota wa ya sa ƙasar mu cikin fitina haka kawai ba a yi laifin komi ba aka zo aka sa ma ƙasar mu takunkumi Ka tun daga difa ka shiga cikin jihar doso ka shiga cikin jihar maradi ka shiga cikin jihar zandar ka shiga cikin jihar tawa duka waɗanga jihohi da suka iyaka da tarayyar najeriya wani in ka bashi sifa ma bi iya lissafa ta ba bai san ta ba ma ballan tana lissafa ta to an zo an ce mana a'a ba na kware ne ba su wai ana mana ƙarya ina ba kan kandaji ina tarayyar Najeriya eh, in kun tashi karya ma ku zan zanki kimantawa duk wani kwamfulo ba shi to wallahi waɗanga mutane da ke taruwa suna taɓa muku ku ga kun kire taro da sarakuna da mata da matasa da wane ne da wane ne sun zo wallahi ƙarya ce ba son ku suke yi mafi yawancinsu kuɗi ne suke so wasu tsoro ne suke yi wasu matsayinsu ne suke so wallahi babu ɗaya daga cikinsu mai son a dibi tarihin ƙasar ga a gani me ya kwari zamanin tazarce me ya kwari zamanin kosun ba duka irin waɗanga abubuwa an yi su mun gaya muku mun ƙara a tashi tsaye ko ita ka biya kuma duk wanda ya mai da kan shi gamba to sai shanu sun ci shi wanda ya kwance shi aka taki da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.